السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na asabar takwas ga watan zulhijja ijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da goma ga watan septemba shekara ta 2016 wannan shi ne kasan na 77 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun min tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil husaini radiyallahu anhu sanata ihida wa 60 hijiriya kwallafan usman bin muhammadin al allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan wawa su manta ba a karatunmu da ya gabata kusan malin ya kwashe lokaci ne yana mana bayani dangane da irin yadda makiya suke amfani da gurɓata tarihi ta hanyar saƙa wasu ɗin zantuttuka nan da can ko zare wasu nan da can domin a gurɓata saƙon da ake so ya iso zuwa ga al'umma a cikin wannan hadisa da ta faru na wannan farmaki da makiya suka kitsa za a kawo ma na usman a madina akwai maganganu waɗanda aka zazzo da su wanda idan ba ku tsaya kun fahimci yadda al'amari yake ba to 'yan bida sai su kai ku sai su baro ku madadin ku fahimci addinin ku sai su gurɓata maku addinin za su zo da maganganu ka ji tiriyan tiriyan tiriyan kaman gaske sai su saki maganganu ɗayanan ɗayacin ɗaya sai su ɓata harka baki da an fahimci wannan to shine muka tsaya muka yi maganganu da yawa kusan abin da za mu karanta ma a yau to akwai shigen irin waɗannan maganganu a cikinsu a inda mala ya ce da usmanu fakhataba al-khutubatu allati naza'a fiha ai mun ji wai an ce sayyidina ali ya ba sayyidina usman shawara na ya je ya bayyana wa mutane abubuwan da ke faruwa to fa ya janye haka ne to haka su yan shi'a da suke waɗannan maganganun to dama ashe akwai kyakkyawan alaka na mutunta juna tsakanin sayyidina ali da usman kenan yau in ba wannan mai kawo kuma zaman ba da shawara an fahimci wannan ashe akwai wata alaka mai karfi to shi ya aka ce sayyidina usman ya fita sai gabatar da ba wanda a ciki ne ya nuna janyewan shi daga abubuwan da mutane suke zargin shi a kai to ku akwai wani magana wanda yake an ninki a cikin nan wanda in ba ku tsaya kun fahimta ba to za a rufe muku kura da gwado ku kasa ganewa yanzu bai ta wannan maganar so take yi ta da ku cewa waɗancan 'yan tawayen da suka kawo hare madina ba masu da laifi ba ku fahimci wannan ba yanzu yake aka komo ana son sai a shagaltar da ku akan cewa ga tattaunawa da ya faru tsakanin usman da saidina ali akan waɗannan kurakuran da waɗancan matasa suka zo da ƙorafi a kai maganganun nan fa akwai su kuma duk madina kowa ya san su an fahimta madadin yanzu a nuna muku yi ma shugabanni ta waye musamman ma shugabanni daga cikin hulafa'u ga illan shi ba wannan ake son a gaya muku ba jama'a kun gani yan tsawon bayanan da aka ɗauko kunji kalma ko ƙwaya ɗaya na nuna zargin waɗancan mutanen na nuna cewa ta waye a cikin addini ba daidai ba ne kunji ko ƙwaya ɗaya babu sai aka kawo da maganar ta yana daga cikin tashwihar tarih allah maraukin sarki ya kyauta wa a'alaman nasa min nafsihi tauba aka ce na uthman a lokacin ya sanar wa mutane cewa abubuwan da ya a baya fa ya tuba kaga ba ce yan hari sun tuba ba yanzu an dubgi laifin gaba ɗaya an ɗora a kan shi yanzu shi ne ake bukatan da ya tuba shi ya kai malaifi amma kuma shi ne mai tuba ina son ku fahimci wannan sau da maganganunmu da za mu yi a gaba suna da yawa don za mu zo maganin rigingimin mubaya'a ga sayyidina alafa da matsalolin yakin jamal da siffin da yaƙe-yaƙen da suka faru bayan zaman sayyidina ala kan karaga da matsalolin da suka biyo baya har rasuwan ali da mubaya'an da aka yi Hassan da matsalolin da suka taso ne yaudaran da mutanen kufa suka shirya mu sayyidina uthman a yi sayyidina al-hussein to duk waɗannan abubuwa akwai irin waɗannan maganganun makalkale-makalkale da su in ba tsayawa muka yi mu nan muka fahimci wannan a yanzu ba ko to wannan kanakancin sai mun je can gaba za mu ci za mu yi shi a daidai wannan lokacin ko so muke mu taho da abin da yake tatacce nagartacce an gani ku bayyana ma al'umma kawai Allah madaukin sarki shiryar mu to kun ga sai aka ce wa a'laman nasa min nafsihi tauba kaga su yan tawaye daidai suka yi kenan gobe da jibi da gata kai ma idan shugabanka yayi abin da ba daidai ba sai ka yunkuro da tawaye kuma kai tawaye sai a ce ai shugaba ne ke da laifi yaran nan suna da gaskiya an musu ba daidai ba ne so da ya kamata a zo fa a zaman ba su haƙuri ba in ba a son su ta da tsiya kun fahimci wannan da kyau ku ba ta da tsiya ba su su zama ma matsiyatan ba za a zauna da su ba an gano wannan da kyau ku duk irin wannan shigantakan ne idan aka waye gari mutane ba su san addini ba sannan kuma ba su san menene ya faru a zamanin mutanen farko ba to sai sun rufta fitowa kuma ya zama da wahala an fahimci wannan misali rami ne aka haƙa shi ya kai faɗin so kawai wawa keki kuma ga kawa da sai ka taka katakon sama sai rufta da kai gaskiyan al'amari fitowanka zai zama da wahala domin ni ban san gaban da zaka kama ba da shi ne irin waɗannan abubuwa ake wa mutane sai a zo sai a baka abu a hagungunce sai a mika maka gefen abu kai kuma da ba ka da abin tacewa ba ka da abin da za ka ce to ya kamata a kula ga ka zafi ga ka zafi ga ka zafi Allah shi kyauta fa'ana auwalo manitta ala sai aka ce wai sai na usman ya ce shi ne farkon wanda ya fara wa'azantuwa an gani mana ya ɗau izina kafin kowa ya wa'azantu to ba wanda ya wa'azantu sai wa sai shi ya ɗauki darasi kenan yanzu waɗancan da suka zo da sawaye madadin aitofin allah tsine da allah wadare da su mai suka cancanta ya masu a masa tafi domin gashi sun dawo da shugaba a kan saiti kun gane illolin waɗannan maganganu <laughs> jawa kuna gani kenan wannan magana idan aka batta a haka ta tafi to ana cewa gobe da jibi da gata wani ma yayi astaghfirullah to shine sai yake cewa faqama fahamidallaha wa asna alaihi bima huwa ahlu sayyidina usman aka ce ya miki. ya yabi Allah kaman yanda Allah ya cancanci irin wannan yabo sun maƙala sannan ya ce amma ba'adu ayyuhan nasu fa wallahi ma aba man aba shi'an ajhalu yace duk abin da ake ta aibatawa a kaina da aibatawa a karkashin jagoranci na ba abin da aka faɗi wanda na jahilci ba daidai bane daidai ne kuna fahimtar inda magana take ya fitowa ko wai usman ne ya faɗa haka wa ma ji'itu shi'an illa wa ana a'rifuhu babu abin da na aiwatar face ni ina sani walaka zal rashidi eh, rushidi wala qad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqul man zalla falyatub wa man akhta'a falyatub Mu gane walaka Ya yace kaman kai ne kake da wani abu da ya bata me kake neman mai ba shirya ba to ko na ji annabi yana cewa duk wanda ya kuskure ya tuba duk wanda kafan shi ta zame ya tuba ya koma to yanzu ana sa tabbatar maka da gaske abin da duk waɗancan suka ya faru idan ka ce eh, ya faru ko to sayyidina ali ya san ya faru eh to yanzu me sayyidina ali je a can bayan gari gaskiya ko ƙarya yanzu an an kwashi guda biyu an rushe maka wanda shine manufan shi'a wanda shine manufan waɗancan khawarici sai a rusa annabi yanzu aka ce khulafa guda biyu na annabi siffan su kenan to me siffan shi annabin daga nan sai a tsallaka wajen umar da abubakar daga nan an kifar da manzan allah kenan ba abin da zai yi to ko ina gaya muku mafi yawancin musulmi musamman ma aikatun eh, da waɗanda kawai suke rayuwa su suna sallah malaman su ma waɗannan abubuwan ma ba su ma san su ba in ma sun san su to ba sa iya tace su in ma sa iya za su iya tacewa shi ma suna da natsuwan da ma tukuna za ma su gano irin waɗannan maganganun da ke cikin irin wannan ɗarkanin da ake nannaɗowa sai aka dan Allah ji da dai labari to tare tare abun gunan daɗi amma da sisar da ke ciki to sai dai Allah kulur da wannan Allah shi kyauta wala ya tamada fil halaka ya ce duk mutumin da ya gane ya yi kuskure to kasancewar shi mutumin kirki to karye ni ci gaba cikin halaka inna man tamada fil jur kana abadu an tariq domin duk mutumin da ya ci gaba bayan an gano zalincin shi to wannan ya nisanci hanya kenan yanzu sayyidina usman yana shaida ma kanshi shi menene hmm yawwa bakin ka ne ya faɗa banda nawa kun gano wannan da kyau ku sai kun gani shi da kanshi ma ya faɗa don mun faɗa laifi muka yi ana fahimta abin da suke so sai kaga yanzu in sun so ko za su iya shiryo labari labari na ƙarya ƙarshen ta wannan kalmar ƙwaya ɗaya ake son ta fada a bakinka in an tashi sai istishhadi da ita da cewa ku ji hatta ma malamanku na ahalu suna ga abin da suka ce Allah shi kyauta fa'ana awwalu manitta aza kuma ku sani ni ne farkon wanda ya wa'azantu da abin da ya faru astagfirullah mimma fa'altu wa atubu ya ce ya roƙi Allah gafara sannan ya tuba daga dukkanin abin da ya aiwatar a baya kaga al-iqrar aula min shuhudi yi makan shi ikirari duka yanzu su waɗancan 'yan tawaye khawarij da shi'a sun cancanci mai sun cancanci credit akan abin da suka yi an gani yanzu ko a ce kai ba malami ba ne yanzu kana jin waɗannan maganganun yadda ake kawo maka su ya kamata ka gane ba su tabbata ba ha gani shirya su aka yi suwa suka shirya waɗanda suka shirya wancan harin su ne ko su da kansu ko kuma waɗanda suka biyo bayansa da ɓanna su ne da kansu ka gaya man yadda mutum wai bai da bukatan a zauna a karantar da shi komi a ce a maka sama-sama ka karasa da surutu an gane yanzu kaddara wannan ɗauka kai kawai za ka yi nazari ba koya maka ƙawa'id ɗin aka yi ba kai ka isa ka fitar da waɗannan abubuwan yadda suke sai dai kawai ka musa saboda ƙarfin imani Allah shi kyauta famithili na za'a wata ba na usman wai aka ce kun ga kamar ni na bar wannan abin kuma na tuba fa'iza ne a sharafa kum. jama'a ku sani ga sanarwa in na kare jawabin nan na sako daga mimbari wai usman yake faɗin haka to manya daga cikinku sa iya zuwa su same ni don mu tattauna filkamil a cikin alkamil ya ce a sharafakum falyarau fi ra'ayihim a samu manya masu hankali da tunani su zo da nazari da tunani na mutanensu su gabatar man falyati ne a sharafakum falyarauni ra'ayahum su zo man da ra'ayoyinsu kamar yadda ya zo a cikin ruwayan ɗabari fawallahi la'in ko a fa'in raddanil haƙa abdan idan da bawa zai mai da ni kan gaskiya lastanna bi sunnatil abd zan bi tsarin da bawa ya zo da shi azillanna dhillal abd kuma lalle ni zan ɗauki ƙasƙancin bawa in ɗora kaina in ɗauki daraja na in ɗora mai mana in bi abin da ya zo da shi ba tare da canzawa ba. gani sai na usman ya ce duk abin da aga na yi ba daidai ba a samu masu mutunci su zo su same ni mu tattauna fawallahi la'akunan na kalmar koki in malaka sabara ya ce zan zamni ma waɗanda nake jagoranta kamar bawa wanda lokacin da aka mallake shi ya zame mai dole yin hakuri wa in ataka shakara in kuma yi daciya ka yantar da shi to ko zai gode wa ma anillahi mazhabun illa ilaihi in ma an ƙi gaskiya za a dawo mata lallai ba inda mutum zai ji ya ɓoye ma Allah duk ya gama kara na da kaiwa da komowar shi dai wajen wa zai dawo wajen Allah Ƙala. farraƙan nasu laho wabaka mambaka mutane suka tausaya ma usman masu kuka na yi wa kama ilaihi sa'adu sa'idu bin zaid sai sayyid dan zaid imiki ya tinkare shi faƙali ci ya amir al-mominin allah allah fi nafsik muna gama ka da allah ka san me kake faɗi game da kanka fa'atmim alama kulta ka cika abin da ka faɗa Ebe ta wannan magana mai take nufi ana nufin dama shi yana daga cikin jama'an nan na kaulun bila amali yabo ce ko suka hmm. sai ka ce a zo maka da sinadinta. su waɗannan malaman da suke kawo maka wannan musamman a cikin albidaya wani haya da tarihi tabari da alkamil fi tarih da sauransu suna kawo maka fa a lokaci ɗaya suna tantancewa suna tacewa amma matsalan kai baka fahimtar yadda ake tantancewa da tacewan ne baka ganewa sam me ke hana ka ganewa abubuwa ne da yawa daga ciki shine baka da kawai din shin da ku baka da kawai din dole ko ka hakura abin da aka ɗibo na tarkace a loda maka su bi ka sabatar da kai allah maɗaukin sarki shiryar don suka ce man sarrafa usmanu ila manzilihi yayin da usman ya ƙare jawabi ya koma gida waje da bihi jama'atun min akabirin nas sai tadda manyan jagorori masu fada a ji na ƙabilu da ƙungiyoyi da al'ummomi sun yi da fifi sun yi cincirundo a gidan shi domin ya ce dama duk inda matsala aini da kunga waya shi matsalolin sun hana mutane masu jira har ya riga su zuwa gida sun riga shi don a nuna maka kai mutanen canfa 'yan tawaye ma ba ƙaramin haƙuri suka yi ba ashe in gidan ma na ciki na ciki ne kuna fahimtar maganin ku? wa ja'ahu marwan ibn al-hakam kun san yan shi'a sun tsani marwan ɗan hakam mun gane mu ba mu ce marwan ɗan hakam bai da kurakure a matsayin shi na ɗan adam wanda zai iya yin daidai kuma ya kuskure ba mu ba mu wannan amma akwai abubuwan da suke ƙare-ƙare ne da yawa kamar yadda hajjaji bin yusuf sakafi in har ya tabbata an mai kare-kare cikin maganganun da bai faɗa ba to ko irin su marwanu su ne min babu aula a gaya masa abin da ma su ba su faɗin ba kun fahimta to sai aka ce marwan ɗan hakan ya je faƙala ya ce a takallam ya amiral mu'minin am amsit am asmit shin in yi magana ko ko in yi shuru kasan su larabawa suna da irin wannan biyayyan ga shugabanninsu ba kowa ne kawai zai zo gaban shugaba ya tsaya ya ƙerere ita magana an bayanci wani ba kowa ba ne in kawai sai ka nemi izinin kai magana ko karkai faƙalatin mara'atu usman sanda marwan dan hakam wai aka ce ya faɗi wancan magana sai matan usman sai ta ce mai suna na'ila bintul firafisa alkalbiya kowa sun waye firafisa ko sai ta ce min wara hijab tana daga cikin gida domin su idan ana zaune a nan mata suna baya sai a saki labule to tana bayan labulan sai da ce balismut abinda ya kamata kai mutane shuru fa wallahi innahum laqatiluhu waɗannan 'yan fadan su za su kai shi su baro mana su za su kai usman su baro shi yin mutane shuru wala kada kala makalatan layan bagin zuwa anha gani gane ya faɗi maganan da ba yadda za a yi ya janyi ya zo ya gaya mutane kuma ya fasa ya yi jawabi magana ya ƙare akan haka za a ci gaba ya ma wannan magana akwai maganganu da yawa da za a jona a ciki a ce daga gani waɗanda usman ya rike a matsayin manya-manyan mashawarta irin su marwa ɗan hakan har mata a gida ma sun fesa hankali kuna fahimtar wannan da kyau ku kayan sai ka ce kaga mace ne kamar maza akwai wata da sisa karkashin maganin wanda sai an fito maka da ita za ka gane menene ake nufi da ita faƙala laha sai marwan ɗan hakan aka ce wai ya ce wa matan usman wa ma anti wa zak me ya raki da maganin da muke me naki a ciki zai yiwu ya iya gaya matan sarki haka a hankalce ka je ganin shugaban ƙasa za ka yi magana sai force ne da ce ruwa mutane baki ka ce ke mena kuma ya karan kaɗamiya zai yiwu <laughs> ba zai yiwu ba ta kaga kun fara ɗaukan hannu ke fawallahi wai sai marwan ɗan hakan nan take ce ma matan usman laƙada mata aboki wa ma yi husun an yi tawadda babanki kinin ya kwanta ya mutu ko a lula bai iya ba faƙalar lahu sai ta ce mashi da zikirul aba magana an iya yi aje shi gefe wanalad min abihil hakam ta caccaɓa maganganu zafafa a kan baban shi alhakam da an ha marwan amma marwan ko ta bai bai kyale ta kawai mun gano wannan da kyau ko kaga yanzu ana son a nuna maka isu isu ma ba sa jituwa ko ba sa ganin mutuncin junansu kuma ce kaman usman ya tashi aure wanda aka ce ya aure 'ya'yan annabi ya je ya auro 'yar mutumin da ko alula bai iya ba kuma ya aure 'yar wanda ya buzo da alula kuna fahimtar wannan maganganu ne wanda sai an tsaya an gaya maka su ina gaya wa mutane duk lokacin da za ka zauna da mutumin da ya iya tarihi kuma ya iya usulul fikihi musamman ya san ƙa'idoji na abin da ya shafi kawa'idul fikihiyya da da shari'a ko sai ka san kalmomin da aka gaya mashi in ba ga kana maganan ne kawai yana aje maganganunka akan skeli an fahimci wannan da kyau ko shi sai ka gama duka sai ce ka zafa ka ce su ji ni wallahi ban ce ba kuma inda za a mai da maganan ka ce a gani inda za a zo a mai da magana ce ai magana kaza da ka faɗa ga abin ke hukuntawa kaza ne an fahimci wannan to allah ya ce mu wa qala usman wai sai aka ce marwan sai ya koma ya ce ma usman ya amiral mu'minin atakallam in yi magana am asmit ko in yi shiru fa qala lahu usman wai sai usman ya ce bal takallam hmm, yi magana ko ba wani fa qala marwan sai wai marwan ya ce bi abi anta wa ummi ina ba da fansan iyayena gare ka yin labai lawadittu anna maqalataka hazihi kanat wa anta mamna'un muni wallahi maganan da baka yi ta ba da yafi sai za ce jama'a ku ji fa kamar marwan ali ya bada shawara ya zo ya sa kafa ya hankade ta sai je kai yi shuru ai ta kadiyar ma bata faru ba duka iyayenku ne batattu suka kitsa ta ba ma a yi ta ba kuma idan da ta faru gaskiyan al'amari ba ta yadda za a ce kamar ali ya ba da shawara marwa ne zuwa ce dan mai aka yi wane ne shi kun gano wani da kyau ko amma kawai shidi ne kawai shi sa za mu zo muna karanta abubuwan da suka faru na gaskiya a wancan lokacin ko to kuma za mu zo muna karanta abubuwan da kawai shidiyawa aka yi shi yasa za ka ji malaman hadisi suna cewa kashi casa'in na tarihi karya ne kashi casa'in na tarihi karya ne duk ƙara-ƙari ne an gani da abin da ke faruwa na darambarwan siyasa a abuja abubuwan da suke faruwa ba za su ci abubuwa 20 ba amma idan kafin su iso nan garin a bada labari sun rikide sun hayayyafa sun yi 'ya'ya da jikoki da ta tatabakun gasa sai sun kai wajen 300 ka ji mutum yana baka labari yadda ka san da shi aka yi mutum na baka labarin dalilin da ya sa aka ɗage zaben edo yana fitar maka da wasu darussa <laughs> dai ya gama mai yiwa labari ɗaya ya samu ya juna 60 na ƙarya gano wannan Ka kaga yanzu mutum yana baka labarin samba da suki da ke tsari, yadda ka san yana wajen an gano kuma duwai wannan abin wai da sunan fa'idoji ka Allah ya kiyaye sai yake cewa fakunta awwala radiya biha wa ana alaiha Allah bai kai ne farko wanda ka yi didin wannan magan da ka faɗa kuma kamara mata baya walakin naka kulta ma kulta hina ja wazal hizamu tsayibiyi ka faɗi maganan fa da ka faɗa lokacin da linzami ya ƙwace a hannun mutanen kirki ganon nan ka faɗi maganan da da a ce linzamin na hannun mutanen kirki ne da ba matsala yanzu duk waɗanda suka sauraka tara ka gaya ma waɗannan maganganun to fa ba mutumin kirki sam za ka samu matsala yanzu ya ba mutanen kirki ba sabon da ke tare da usman waɗanda ke cikin khairun nasi ta bi iyar ka gaya masa wannan magana kuna gano wannan da kyau ku idan kai magana sai ta dogashin nan na jikin usman din ne suka fara zagin sahabbai da kansu sun ce ba sauran mutumin kirki sai mu ce to ai wannan maganan ku sha kurumin ku magana ne na iyayen ku yan shi'a na farko wa balaga seliz ziban sannan makwararon ruwan kamar dutse ne in ruwa ya kwararo sai kuma nan ya zama rami ne zo ba kai tsaye yake ya yake fadawa ba to ruwan ya riga kai karshen indararu riga kawai ya rage mashi wahina a atal hitta azzalilu dalil yayin da ka ɗauki tsari na dabarbaru ka ba makaskanci to za ka kaskanci zai biyo baya wallahi laƙamata qamata ala wallahi laƙamata qamata ala a tsaya akan kuskure kuskuren da ya min ha. da za a shige daka a roƙi gafara khairun min taubatin haufa alaiha shi ya fi tuba da aka ji tsoron wani abu da zai faru a bayanta kunga wannan kalmar da yawa daga cikin yaran nan da suke ɓanna a addini akan da suke ba za su zauna yau su ma Allah da annaba ƙarya ko sai su koma gefe su tuba wallahi bala duk yan bid'an nan a haka suke ka tauka a addini a fili sai mutum sai koma ɗaki sai tuba sun kasa fahimtar aya ba tana nan a girke duk wanda ya wannan illalladi na tabu wa aslahu sai ce ko bayyana tubancan ba ta yi ba sai kawai ka ce jiya magana da na faɗi ƙarya ce Allah ya kyauta wa innaka law shi'ita la'azamta tauba gaskiya usman da kaso da tuba kan dauka walam takarrir lana bil khati'a da baka fito fili ka nuna mutane mun yi kuskure ba wa qad istama ilayka alal babi misl al jibal min an nas yanzu ga mutanen nan kaman duwatsu shirga shirga a waje kai suke jira duk su gana da kai kun gane har ka jawo mana matsalan nan faƙala usman wai sai aka ce usman ya ce mashi kum fakhruj ilaihim kallimhum to ai sai ka fita yanzu kai ka je kai magana da su a madadina kun ga tun daga nan an warware maganan ɗazu kenan wanda an ce duk inda magana a zo za a saurare su ko za a samu nuna maka gwamnatin usman ba ta sauraron kowa yanzu ne aka gane mahimmancin a sauraro kowa an fahimta to kuma ga shi yanzu ga 'yan shan miya sun ce kar a sauraro kowa saboda za a haifar masa da raini abinda ake sa nuna mutane ni fa'inni astahayi an ukallimahu wai usman ya ce shi fa yana jin kunyin ya fita ya magana da jama'a qala fakhraja marwan ila babi wai sai marwan ya kofar gida wannan su yarkibu ba'dhum ba'da ta turereniya kowa na san shi saurari fa qala ma ka annakum ni ba na ganku kamar kun zo kwacin mulki ko shahatul wujo kauce kuma mutane waje masu bakaken fuska kullu insanin akhidun bi idhni sahibihi ala man uridu ji'tum turiduna an tanzi'u mulkana min aidina ni fa ina ganin kowane mutum ya rike al'amarin na kusa da shi ya je ma ya sha kurumin shi tsammanin mu kun zo ne don ku kwace mulkin da ke hannunmu yanzu kaga wannan maganan ana sa a nuna maka su su usman kawai abin da ke gabansu shine mulki harkokin mutane da sauransu ba shi ke gabansu maganganu ne miyagu ake loda ma wanda in ba ka tsaya ka san su ba to za ka sa kanka cikin matsala musamman ka je jami'a kawai a koya maka adab kuma a zo a saki mutane a gabanka in ba ya sa'a ba ba wanda zai farga sai ya kai kasan jahannama so dole na maganganun babu abin da za ka yi tantancewa cikin adam babu shi kuma duk suna ciki an gano na da kyau ko don babu rariyan tace shi Allah madaukin sarki ya kiyaye da shi ne sai yake cewa akhriju an fita ku ba mu ji amma wallahi la in ramaitumuna la yamurranna alaikum amrun yusukum duk wanda ya sake muka ji wata magana na batanci a kanmu to zai ga abin da zai bata mai kuwa, wala tahmudu rabbahu wallahi ka ba za ka gode mata ba in muka ji wata magana irjiwo ila manazilikum kawai kuma koma gida fa wallahi ma na hannu bi maglubina alama bi aidina mulkin da ke hannunmu ba wanda ya siya ce shi a hannunmu ai mun rike gam gano wannan mu ne aka ce za mu iya ƙala faraja an nasu aka mutane suka koma wakaraja ba'aduhum hatta ata aliyan wasu daga cikinsu sai suka wuce gidan sayyadi ali fa akhbaruhu al-khabara nan suka ba shi labarin abin da ya faru faja ali mughdaban ali ya taho cikin fushi hatta da khala ala usman bai tsaya ko ina ba sai da ya shiga gidan sayyidina usman faƙala sai wai ali ya ce amma radita min marwan yanzu ka buga gamsuwa da amince ma marwan wala radiya minka baka yi da kanka ba illa bi tahwilika an dinika wa aqlik jiyan da marwan ka amince ya juya maka addini da hankali wa inna mithlaka mithlu jamal kai usman ina ma kallon raƙumi ne za'ina tsara haisu ya tsaro bihi wanda yake da akala da inda aka ja shi kawai shi ke ja yanzu a nan alina sun ya zagiwa kenan kuna tsammanin sai na zai gyama ma usman na magana eh yanzu in wannan nazari ka je kai malami bai gaya maka ba ka gaya man ta yanda ba za ka tafi da ɓanna tare da kai Ba kalli kamar sai na usman ana ce mashi raƙumi da aka ala raƙumi ba in za a yi sa'a ɓera ya kama wannan akalan zai fi ɓeran na rami. shi kaga raƙumi da kan gado ba an gano wannan da kyau ko to ai daga nan ne ake cewa dogo da hankali Allah ya kiyaye wallahi ma marwan bi ziyar ra'ayin fi dinihi wala nafsi ce kai marwan bai san ma abin da kan shi ke mai ciwo ba ne ma'ana wannan magana balantana har ya zo kai da mutuncinka waya komo yana abubuwa da kai izan yi da wannan maganin sai ya ce to kaga irin wanda suke tare gaban manzan Allah da yake cewa kula fa'u kaji a shera kuma ne da aka ala wa aimullah wai sai suka ce ali sai rantsuwa da Allah cewa inni la'arahu sayahuduka summa la wa ma ana aidin ba'du maqami hadha limu'a limu'a martabatika azhabtu sukak wa galabta ala amrik sayyidina ali ce ina maka rantsuwa da Allah inni la'arahu sayaruksa duka, summa la yasdurika zai jawo maka bala'in da ba zai iya kare maka ba kun zai jawo bala'in da ba zai kare maka ba kuma wa ma ana bi a'id ba da makami haza ka gani nan ba zan ƙara dawa nan ba saboda wannan aibin da kai makanka ka je ka abin da ka ga dama abin da ya rinjaya cin al'amarin ka je ka zartar ni ka ga tafiya nan falamma kharaja ali dakhala na'ila da sayyidina ali ya fita sai matan usman na'ila ta shigo faqala ta ce a takallam am askut shu zan yi ko in yi magana da kawai ce takallami ki yi magana fa kawai sai ce same ta kawai ali na ji duk magangan da ali ya gaya maka wa annahu laysa ko yu'awi duka cewa ko ka kira shi ya zo ba zai zo ba wala kada a ɓata marwan haisa sha'a kai kayi ma marwan ɗa'a duk abin da yake so ko kawai zai fama asina to in ban yi abin da maruwa na ba tuni mai zance a ga da dinin sace gaga aliyafa liyafa da gaskiya kawai zai tattakin wahdahu la hula shirikala kai ka ji tsoron Allah wa tattabi sahi bai min kablik ka bi sunnan waɗanda suka gabace ka abinda kai mutane alkawari kenan kuma kan shi abubakar da umar su ma suke kai ma inda ya kamata ka tsaya kenan jama kun ji wannan bayanin da allah kai mu karatu na gaba za mu zo za mu ci gaba da jin menene wai aka ce ta faɗa sannan akwai maganganu sai mu dasa daga inda muke subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum